بنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يموانا مسلمي نوانا غري نا أرليس a jihar agadas a ƙasar Nijar barkanmu da wannan yammaci a wannan babban masallaci na juma'a da kuma markazi na musulunci da babbar makaranta a cikinsa markaz nurul huda a wannan gari na arlaki mun haɗu a wannan wuri saboda munasaba guda biyu munasaba ta farko karrama yaranmu da 'ya'yanmu da Allah ya girmama su da haddace wani ɓangare na alkur'ani mai girma bayan assasa da buɗe wannan markazi yau shekara ɗaya da 'yan watanni kaɗan kwalliya ta biya kuɗin sabulu yau ga 'ya'yanmu an kawo su an girmama su an raba musu kudade masu kauri da sababbin kekuna da manya-manyan kyaututtuka don girmama su da kuma zaburar da su da zaburar da sauran ɗalibai don su yi ƙoƙari su samu wannan matsayi nan gaba wanda muna fata in sha Allah shekara mai zuwa wani haka a sake wani taro ga galibi irin wannan don girmama wasu ɗaliban daban ina addu'a ta musamman ga wanda ya gina wannan guri alhaji abdulkadir da kuma kyaututtuka na kudade da sauran kayayyaki da aka raba wa 'yan takara 'yan musabaka Allah ya saka masa da alkhairi da dan uwansa Alhaji Abdul Aziz da duk wanda ya bada tallafinsa da agajinsa wajen karfafan wannan yara ni dai tun da na zauna a nan wallahi nake ta farin ciki nake ta jin daɗi lokacin da muka zo muka buɗe wannan guri a shekarar da ta gabata ina tafada faɗa ina maimaita na ce Allah ya sa dukiyar da aka kashe a nan kudin da aka kashe a wannan guri ba da dadewa ba mu ga tasiri da amfanin wannan gini sai gashi alhamdulillah cikin agaji da taimakon Allah ta'ala shekara guda cif shi ya'yan sun fara zuwa suna dariya da iyayensu suna murna akan wannan ci gaba da aka na yi murna mutanen arlet ina muku farin ciki da samun wannan guri na da'awa ta musulunci da makarantun da suka yi musharaka makaranta wajen guda goma makarantu na ahlus a wannan gari suka zo suka yi musabaka wannan abun farin ciki ne kwarai da gari. nasiha zan yi gajeriya ba mai tsawo ba gaba gaba kamar haka magana ta farko shine muhimmancin samar da irin waɗannan gurare marakis islamiyya wurare da suke tattare da manya-manyan masallatayya da makarantun ne masu yawa da za a samu dama a karanta da mutane addini kuma mutane su zo su bauta Allah cikin nutsuwa. ‘Yan uwana ku sani cewa tarihin musulunci ya tabbatar cewa duk inda ake so da'awa ta zama ta samu karbuwa to dole sai mutane sun yi hoɓɓasa sun samar wa da addinin musulunci wurin gatansa inda za a yada shi daga ciki akwai manyan masallatai na juma'a da na kamsu salawatu da kuma samar da makarantu waɗanda za a rinka karantar da 'ya'yanmu da iyalanmu gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hijirarsa da yi daga makka zuwa madina abin da ya fara asasawa yana shigowa garin madina shine masallaci ya assasa wanda a cikin masallacin nan akwai makaranta ita ce babbar makaranta ta farko ita ce babbar university ta farko da su abubakar da umar da Usman da aliyu suka yi takharuji suka yi graduation a shi wannan yana nuna muhimmancin musulmi duk inda suke su yi wa kansu gata su samar da wuraren ibada masu inganci da za a mutunta su a kimanta su a yalwata su da dukkan abin da ɗan adam zai samu hutu wajen yin karatu da yin ibada zala ya gina masallacinsa da tubali ya gina sahabbai suna jefo masa yana tafkewa da masallacin nan dabine ne a wurin aka sassare aka hada da itatuwan dabino aka hada da duwatsu aka hada da ƙasa aka gina masallacin nan aka yi ta karantar da mutane ilimi duk inda masallacin ahalus sunna yake za ga yana tattare da makaranta ko dai makarantar a gine a gefen masallacin ko kuma makarantar a cikin masallacin ina wannan bayani ne saboda yara masu tasowa almajiran wannan makaranta da waɗanda suke saurara mu kusa ko nesa wataƙila su zuciya nan gaba su rinka assasa irin waɗannan alkhairai a cikin al'umma yau ku je madinan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ga yadda masallacin annabi ya zama yau ku shiga masallacin manzan Allah ku je ku ga halka halka halka ta ilimi da ake karantarwa a cikin masallacin tun zamanin annabi ba a daina karantarwa ba har yau har gobe in takaice muku zance a yanzu haka an buɗe university jami'a university a cikin masallacin annabi wanda ɗalibai baƙi za su je su yi karatu a ba su ikama a ba su wurin zama a ba su abinci a ba su wurin kwanciya a masallacin annabi ba wai fa azuzuwa da aka ware aka gina wata jami'a a cikin masallaci ake koyarwa don a nuna maka lalle tafiyar da'awa ba ta yiwuwa sai da ilimi idan muka koma tarihi mu koma ƙasar misira al'azhar sharif babban masallaci na duniya tsohon masallaci na duniya tsohuwar jami'a ta duniya sama da shekara dubu yau jami'ar azhar yau tana cikin manya-manyan universities a duniya daga masallaci ta faro a masallaci aka bude halkoki yau ba shi duk wani kwas da ka sani na boko da na addinin musulunci babu abin da ba a karanta a jami'ar azhar amma fa wanda ta haifi wannan makaranta da jami'a shi ne masallaci al'umma musulmi ku yi koyi da wannan wanda har yau har gobe a cikin masallacin azhar akwai halkoki na ilimi darussa da ake karantarwa ba a daina yi ba wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin raya ilimi a inda muke karan muke sallah muke ibada idan ka je makka masallacin makka da samansa da ƙasansa da can ƙarƙashin ƙasa bidron ɗin shi duk makarantu ne ake ta karantar da mutane ƙur'ani da ilimin addini makka ana ɗawafi a nan tsakiyarsa amma da sassafe a gefensa duk makarantu ne shi ma akwai jami'a mai zaman kansa a cikin wannan masallaci duniya ta ci gaba an waye kar mu zauna cikin duhu da haka ina kira ga al'ummar musulmi da suke jina a duk duniya yana cikin taimakon da za ku yi wa addini shi ne ku ka gina marakin islamiyya ku ka gina foundations ku zuba kuɗinku ko a jam'i ko ɗaiɗaikunku ku rinƙa yin wannan sadaka jariya yanzu ina so in tambaye ka yanzu za ka iya kwatanta ladan da wanda ya gina wannan masallacin yake samu kullum ga hanyar sayan aljanna da kuɗinka kana bacci za ka iya kwatanta ladan da wanda ya gina makarantar da yake samu kullum kullum sai ya yi sallah sau biyar banda masu nafila banda masu karatun ƙur'ani ɗalibi nawa yake shiga nan ya fita darasin yara darasin manya darasin safe darasin yamma darasin magariba isha'i darasin kaza duka a iya wannan gini yau da ba don an gina wannan guri markaz nuru guda ɗin nan ba wataƙila da shaguna ne wataƙila da gidan mai ne wataƙila da gurin fashin ɗin motoci ne wataƙila da gareji ne watakila watakila amma yau ku duba yadda gurin nan ya tsaftata ya ɗaukaka ku duba yau mutanen arle yadda suke amfanuwa da wannan gurin kullum a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita ‘ya'yanmu suna zuwa iyayenmu suna zuwa mu kanmu muna zuwa haka ina kira ga al'umma musulmi musamman masu hali a cikinmu ku yi amfani da dukiyar da ubangiji ya ba ku wajen taimakon musulunci a inda kuke bambakin ciki abin tausayi da yawa daga cikin garurukan musulunci yau a ƙasashenmu na afirka ba a iya gina masallaci sai da bara ba a iya gina masallaci sai da roƙo sai da bambadanci, ba a iya gina makaranta mutane sun daina ba da kuɗi ana gina makaranta mutane sun daina ba da kuɗi ana gina masallaci sai a shekara ashirin ana gina masallaci ba a gama rufa shi ba tun siminti yana kaza har sai ya ninka ya ninka ya ninka kuɗi saboda babu kuɗin da za a gina amma mutane ba su daina yawo a duniya suna tafiya ƙasashen waje suna cikin gidaje ba ka je ingila ka sai gida ka je kanada ka sai gida ka je amerika ka sai kamfani ka je saudiya ka sai gida ka je gari kaza ka sai hotel ka je ƙasa kaza ka buɗe babban shago amma a garin ka ka kasa gina masallaci guda daya alaji da me za ka je ka ga Allah rana tashi alƙiyama alaji me za ka ce ubangiji idan Allah ya tambaye ka yaya ka bar ƴaƴan talakawa suna yawo a gari ba su da inda za su tsuguna a koyar da su karanta addini sakayya da za ku yi ubangiji kenan Allah ya rufa muku asiri ku yi rowa Allah ce ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ana kiran ku ku zo ku ciyar saboda Allah daga cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda iruwa yana yin rowa ne dan karan kansa wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah mawadaci ku ne talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juye baya kuka ji ku bawa Allah kuka ji ku taimaka Allah sai ya canja wasu ba ku ba kuma wanda za a canja ba za su zamanto irin ku ba da haka ka tawo ka yi wa addinin Allah aiki kowa ya cire taransa da kwabansa wajen assasa makarantu da wajen yada alkhairi a cikin al'umma yanzu ku duba yaran nan wani daga cikinsu baban shi maraya ne yaro yanzu aka nuna mana yaron ɗan gidan malam shi Muhammad Awwal yau da ba mahaifinsa yana nan da yana kan mumbarin nan Sheikh Muhammad Awwal kun san shi a haske ne gare ku ya karar da rayuwarsa akan da'awa ya karar da rayuwarsa akan karantarwa yau ga ɗansa ya biyo hanyar zai gaje shi da na ga yaro nan na kalle shi na tuna ubansa wallahi shi kamar na tsuguna a fashi da kuka yaro nan shekara goma sha biyu ya zo ya haddace qur'ani ya haddace suratul anbiya ya haddace ya haddace kada shi wannan yana nuna cewa taimakon irin waɗannan yara su yi karatu haske ne ga al'umma yanzu yaran nan ba buɗe waɗannan makarantu ba da suna filin bal da suna tsalle-tsalle da ko nan ba za su zo ba wallahi idan yaro baka ɗora shi akan addini ba zai iya shekara ashirin bai taɓa shigowa nan ba da haka ku taimaki addini a cikin ƙananan unguwanni ku buɗe makarantu ku buɗe masallatai mutanen arnet Allah ya muku arziki mutanen arnet Allah ya muku taimako mutanen arnet Allah ya ruba muku asiri Garin ku ake shigowa daga nisan duniya a zo a yi kasuwanci a nemi abin da za a ci a nemi abin da za a sha garin arnet garin arnet gari ne wanda yake ya shahara da kasuwanci masu neman arziki ba za su irgu gari ne na baki ba za ku yi amfani da wannan damar ku yada da'awar musulunci ba ba ku san ba da yawa daga cikin waɗanda suka yada addinin musulunci sun yada shi ne ta hanyar fatauci matafiya mutum ya je wani gari ya samu ilimin addini saboda yawon da ya je na kasuwanci mutum ya je a hanyar tafiya ya gamu da wani malami ya samu ilimi ku taimaki yaran nan ku agaza musu idan na ga yaran nan yi mun a bakin titi sai ce ina ma da makarantu da za su kula da yaran nan gina makarantu irin wannan marakis din ya kamata a ce nan da yan shekaru wannan markaz nurul huda din nan mu samu irinsa irinsa irinsa irinsa bina adadin ɗazu nake gaya wa abdullahi abdulkadir na ce masa karka gaji da shi da ɗan uwansa alhaji abdullahi kar ku gaji da taimakon allah wallahi za ku ga alheri a rayuwar na ce ku yi kwaleji ya ce malam an fara kwaleji. za a yi gidan rediyo a gurin nan in Allah ya soya da aita yaɗa sunna da karatu alkur'ani da yi kuma da wannan sunan da ya jar ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu haka akwai guri da aka tanada ka ta fara guri za a gina university ka san university jami'a dan arlet ba sai ya fita ya je agadas ko ya je yamai ko ya je zanjar ba a garin nan zai yi karatu min haka na kanakum wa fi halu idukum wa min halu kurijukum taratan ukhra ka ci ka sha ka zakata ka wala ka shaddake ka yi ilimi kai karatu duk a gida ba sai ka kashe kwabo wajen fita daga garin ka ba don Allah idan masu kuɗi ba su zuciya suka sa kuɗinsu a cikin addinin Allah aiki ba to sai yaushe akwai alheri mu yi musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya riko da hannunsu ba ƙaramin aiki ba ne wani malam ya tara kuɗi ya nufi inda zai da kuɗin suna nan attajirai masu kuɗi ba wanda zai ci kuɗinsu sai sun mutu idan mutum ya kwanta a kabari mijin matarsa sai ya fi shi more kuɗinsa mijin matarka wanda ya auri matarka bayan ka mutu kai yanzu baka gina ba baka tona ba baka taimaka ba baka agaza ba kana ta tarawa kana ta tarawa kana ta tarawa amma baka tara kwanakin da zaka cinye kuɗin ba baka iya kare kanka daga rashin lafiya ba baka iya kare kanka daga haɗari ba baka iya kare kanka daga annoba ba ba za ka iya kare kanka daga bala'i da ke zuwa ba kuma baka san ajalinka ba da ka yi amfani da dukiyarka ka taimaki Allah ka taimaki addinin Allah wa anfiqu fi sabilillah Allah yake ku ciyar saboda addinin saboda Allah mimma ja'alakum da fi wanda Allah ya sanya ku zamanto masu mayewa akan dukiyoyin da Ubangiji baraka wata ala ya baku da haka samar da irin waɗannan makarantu da irin waɗannan masallatai larura ne a rayuwa ina bayani saboda a cikin ku yaran nan ba mamaki wani Allah ya masa arziki babba ya samu kuɗi ya zama babba a gwamnati ya zama babban ɗan kasuwa ku zo ku yi fiya da alheri saboda 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne su zo su amfana billahi al'azimu ina shaida muku wannan markazin in kuka taimaka kuka yi shi wallahi za a samu yara daga aljiya su su karatu yara za su zo daga libya su karatu yara daga canada za su zo su karatu yanzu mutane karatu suke nema wato ba ginin gari ne dame su ba ina ne ake ba da ilimi mai inganci daga najeriya kan bila a daga za mu yi ta an tsayo su ne za mu yi ta ganna su ne muna turo su da wani karatu me aka faɗi ba a faɗi ba sai alkhairi da haka ku amfani da dukiyar da ubangiji ya ba ku ku assasa alkhairai malamai da aka ba su amana na kulawa da irin waɗannan wurare su riƙe da amana irin wannan wuri ba wuri ne na neman kuɗi ba wuri ne na neman Allah ya bayar nema ne Allah ya bayar a girma a lahira ba shago ne da za a tara kuɗi ba nan da duk wanda ya zo wannan wuri ya shigo da kafar bismillah kafin ya fita kuma in zai fita ya fita da alhamdulillah wuri ne na ka zo ka ba da lokacinka ka yi wa addinin Allah hidima kamar yadda wani ya zuba dukiyar sai wa addinin Allah hidima kai hakuri da albashin da za ka baka ko kaɗan ko mai yawa kai haƙuri da dokokin makaranta ba a rayuwa sai da doka da oda kai kishin taimakon 'ya'yan talakawa da kake ganin su so sai karatu a cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama su sudaifin garin nan a cikin yaran nan ba mamaki wani ya zama zaifin garin nan a cikin yaran nan ba mamaki akwai shugaban ƙasa wallahi na Nijar a cikin yaran nan ba mamaki akwai gwamnan garin nan a cikin yaran nan ba mamaki akwai wani babban attajiri a ƙasar Nijar gaba ɗaya yanzu kuke tattalansa wataƙila bayan mun mutu muna kabari muna kwanci zai zai zama ya ce an taimake ni an bani ilimin addini da haka lallai gabar farko ina kira gare ku waɗanda kuka samu dama Allah ya kore muku kai hatta talakawa taro da kwaban ku ku yi amfani da shi wajen assasa masallatai da gina makarantu masu kuɗi ku taimaki addinin Allah malami mai wa'azi shi ya sauke nauyinsa wanda ya ce alkur'ani ya je ya yi karatun addini galiban malamanku da suke muku wa'azi ba wani bai ɗauki nauyin suka da suka karatu ba su suka san wahalar da suke suka samo su ba shi aka ba shi ba wani wanda aka ba shi ɗin ba su da yawa kuma ba ko an ba shi shi ya san wahalar da ya sha malami ya zama malami yana koyarwa yana da'awa bai da kuɗi amma akwai bakin bayani to bi kuɗi shi kuma sai zai ba shi ta kasu da mu akwai masu koyarwa akwai masu karantarwa amma yau ya'yan talakawa suna karatu a ɗakunan haya ya'yan talakawa suna karatu a gindin bishiya yau ya'yan talakawa suna karatu akwai inda ake gaya mu akan kwata hanyar ruwa ne aka ɗora katako aka mai da shi aji yaran nan suna karatu sauro na cizon su amma a lokacin da muke ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa ingila muna ɗiban kuɗi muna kaiwa amerika muna ɗiban kuɗaɗe muna kaiwa faransa muna ɗiban kuɗi muna kaiwa kanada muna tara kuɗi muna buɗe wasu kamfanoni a wasu ƙasashe muna ta ɓoye kuɗi a cikin bankuna ba zakar kirki ba ba kuma taimakon talaka ba wallahi wannan ba ni'ima ba ne ni'ima ce ba ni'ima ba ne azaba ne wannan kuɗin ba zama alheri gare ka ba don ko ba kuɗi ne wanda dan uwanka zai amfana da shi ba kar ku yi wasa da wannan dama da kuka samu kuma ku samari matasa ku yi zuciya ku nemi kuɗi da sunan Allah ku yi sana'a da sunan Allah ku shiga siyasa ku yi aiki da sunan Allah ku je ku yi noma da sunan Allah ku buɗe shaguna da sunan Allah ku samu kuɗi ku taimaki addinin Allah ba wanda zai taimaka wannan addini in ba ku ba idan ba ku taimaka ba Allah ya gaya muku sai ya canja ku ya kawo wasu ba ku ba sun malaya kunu amsalan Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'iku kullum suna addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyarwa da dukiyarsa Allah ka maye matsa. wa a'ti mumsikan talaqa wanda irike dukiyarsa ya kiye bayar ya kiye wa addinin Allah aiki Allah ka jarabe shi da asara wannan mala'ika yake wannan addu'an kullun garin Allah idan ya waye haka manzon rahama Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana don Allah mutane mu kula mu taimaki addinin mu ta hanyar ba da ilimi mu taimaki addinin mu ta hanyar gina wurin karatu da gurin yada da'awa wannan shine gari zai yatsu gina irin waɗannan gurare zai rage mashaya ƴan ƙwaya zai rage barayi zai rage ƴan ta'adda zai rage rashin albarka a gari zai kawo alheri a cikin gari da haka duk yadda za mu yi musamman da irin waɗannan wurare a duk guraren da muke a ƙasashenmu a garurukanmu mu yi ƙoƙari mu ce maka wannan gabar magana ta biyu magana ne akan iyayen yara ina tunatar da ku fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku wadanda kuka yi imani ku kiyaye kawukan ku Ku kiyaye iyalanku da kuma daga wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu la ilaha illallah akwai wata wuta da Allah ya tanatar da ita yawmul qiyamati abinda za a sa mata taruru, ruru abinda za a sa mata ta huru shine dan adam za a rinka jibga mata ta ɗan adam ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta hayayyaba ɗan adam bai ishe ta ba sai an ɗauko duwatsu an zuba mata shi ne wa hudu nasu wa hijara ga manya-manyan mala'iku masu kauri masu ƙarfi masu tsawa masu fada suna ɗaya a jirgin wutan nan ko wani zai fito su mai da shi suna jiran me Allah zai ce musu su yi na yi maka azaba kai da ka haihu baka kula da ɗanka ba yau ana haihuwa alhamdulillah kuma ana gadara haihuwa amma mutum da wani suke gadara tarbiyya a cikin ka tara 'ya'ya baka gusa tarbiyya ba ka tara a kanka bala'i ubangiji ya ce dukiyarku da ‘ya'yanku fitina ne gare ku a wata hanyar yake makiya ne gare ku duk wanda ya haihu bai kula da ɗansa ba wallahi ɗan nan sai ya tsare ka ya maka gyara ya hana ka shiga aljanna ka haihu da yawa ko ka haihu kaɗan kamar yadda ka san dole ne ka ɗinka kanka rigar da za ka saka ko dole ne ka ciyar da kanka abin da za ka ci ko to dole ne idan ka haifi yaya kuma ka tsaya ka kula da tarbiyyar yaya ya ku iyaye ku sa yayanku a makaranta ya ku iyaye ku nemi kuɗi ku biya wa 'ya'yanku kuɗin makaranta dole ne a ku. ya ku iyaye ku sa ido akan shige da fitan 'ya'yanku mazansu da matansu da wannan ne fa duniya ku za ta yi kyau kuma lafiyar ku za ta yi kyau tarbiya dole ne idan ba ku yi ‘ya'yanku makaranta ba idan ba ku lura da addininsu ba ka zo ka haifi ɗan ƙwaya ka zo ka haifi ɓarawo ka zo ka haifi ɗan ta'adda ka zo ka haifi ɗan fashi da makani, ka zo ka haifi ɗan banza ka zo ka haifi mazinaci saboda ka haihu baka sa ido ka kula da shi ba yau akwai iyayen da yadda ka san kaji yadda ka san dabbobi haka suke ta kyankyashe ‘ya'ya suna barin suna shiga gari ba sa kula da su ba san cin su ba ballantana shan su ba san rigar su ba ballantana takalmin su ba san ilimin su ba ballantana addinin su yaya za a yi al'umma ta gyaru a haka muna ta haifan ‘ya'ya muna zuba su a titi muna ta haifan ‘ya'ya ba mu san inda suka kwana ba muna haifan yaya mun yi gabar sun yi yamma mun yi kudu sun yi arewa abin tausayi abin bakin ciki wani lokacin har da yaya mata wallahi yan uwana ba zan iya irga muku sau nawa yarinya mace budurwa za ta zo ta same ni ta ce malam don Allah na zo ne ka ce maka ka yi min aure ina babanki ta ce ya gudu malam ina mahaifinki ta ce wallahi tun da ya saki mahaifiyata ina jaririya ya tafi neman kuɗi bai sake dawowa ba ina banki tun da na kira shi a waya sau ɗaya ce karfin sake kiransa gashi na girma gashi masu nema sun zo ba ni da kuɗin gado ba ni da kuɗin katifa ba ni da alwali ina mahaifiyar yake ta mutu a ina kike rayuwa a gidan makota me sana'arki wanki da guga nake yi ina wanke kayan mutane na samun da zanci namiji ya haifi yaya ya gude basu sai wannan al'ummar Allah sai ya tambaye ku me kake yi me kake nema a duniya da za ka tara ya'ya ka gudu ka su kuma musamman ya mace? yanzu wannan yarinya idan ta je ta kama wa za a zarta kun ji na muku rantsuwa ga Allah wallahi suna nan barkaci suna nan bila adadin wata ta ce malar kai ne ubata kai ne Ka kai mun aure ka sama mun miji ba ni da kowa ina uban fa ba wai mutuwa ya bayyana raye ya fansaba ya shiga duniya kawai suna nan bila adadin da waɗanda suke barin 'ya'yansu ba sa kai su makaranta mutuwa ta zo ta riske ka ka faɗi ka mutu ka bar 'ya'yanka 'yan mata su zama marayu ɗa namiji wani lokaci yana kan sauƙin sha'ani shi kam da ƙarfinsa ba zai fita yi ba amma babu abin tausayi irin yarinya budurwa da ta girma ta kai munzalin aure ba wanda zai aure da ita ba ta da ci ba ta da sha in ba an yi da gaske ba mutuncinta za ta bayar ta rayu ka sani ko mutuwa za ta dace ka ba zai kula maka da 'ya'yanka jama'a kun san yau in ka faɗi ka mutu in ba su aka yi ba kadari ka huwa ne ba ne ba da zai rike maka yayanka ba jama'a kun sani cewa yau in ka ba da ka mutu ba lalle yayanka ya rike maka yayanka ba jama'a kun san yau raunin da ya same mu ta kai ga yau idan ka faɗi ka mutu yayanka sai dai a kasance nasu a raba su wancan aika shi wannan ƙauyen wancan wata mata ta ɗauka wancan wani abu wallahi akwai mutumin da ya mutu da ya faɗi ya mutu saboda tsabar ba wanda zai kula da iyalin ‘ya'yansa wajen guda goma sha kacancanan su aka yi aka rarraba su gaba ɗaya duk sadaka su aka yi wasu tun da suka rabu har abada ba za su sake haduwa ba ina ilimi babu me ya bar musu babu ba tarbiyya ba kuɗin da ya bari ba gidan zama babu zulumacin babu a fauka ba duhu na dukan duhu wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau wanda ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya kulawa da 'ya'ya kulawa da tarbiyya wajibi ne tilas ne yau da annabi bai yi tarbiyya ba da an samu su abubakar da umar da usman da aliyu yau da ba a yi tarbiyya ba da an samu manya-manyan malamai irin su imamu malik imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad ina su imamu bukhari ina su imamu muslim ina abu dawuda ina tirmidhi ina nasa'i ina ibnu majah waɗannan duk manyan malamai ne wallahi dukansu ba wanda iyayensu ba su ba su gudunmawa ba imamu abu mahaifiyarsa tana kai shi masallaci imamu bukhari uwarsa da ta haife shi kan ɗauke shi da kanta ta je ta jefar da shi a masallaci yana tsalle-tsalle tun ba da wayo ashe iyayensu sun kula da su ashe iyayensu sun musu tarbiyya to yaya malam za ka zo kana haifan yaya ba ka kula da su ‘ya'yan titi abu na shawari'a ƴaƴan titi kuna rayuwa kamar yadda a ƙasashen turai ake rayuwa mutum ya haifu ya jefar da na a titi kawai gwamnati ɗauke shi ina ubanka bai sani ba ina uwarka ba sani ba yana rayuwa on his own yanzu musulmi abin da kuke so kenan nan kuyi ba daidai ba ne kuskure ne to da wannan ne sai kuke ganin ana samun yan ta'adda a cikin suna yawa to mutum ya tashi ba wanda zai tsawata masa baya jin tausayin wata uwarsa bai ma san uwar ba ina ubansa bai ma san uban ba da haka dan an ba shi bindiga ya shiga daji ba wani mamu mamaki a ciki kar ka bari rayuwarka ta zama sababi na kulla bala'i a garinka waɗannan ‘ya'yan ko ku kula da su ko shaidan ya zama shi ne malaminsu wannan damuwowi da suke damu na rashin tsaro rashin sana'a rashin aikin yi wallahi akwai tasirin rashin kulan iyaye da rashin damuwar iyaye da rashin kishin iyaye tarbiyya yau ta lalace shaye-shaye ya shigo cikin matasa bila a gadin shan kwaya shan wiwi shaye-shaye buguwar kwakwalwa yanzu waɗannan yara masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu gwamna yanzu waɗannan masu shaye-shaye a cikinsu ne za a samu babban ɗan kasuwa da zai ce muke al'umma Ya'yan da ka bari suna shaye-shaye a cikin da za a samu babban malami a gari da zai haskaka al'umma yarinyar da ka barta tana bin maza ita ce za ta zo ta haifi 'ya'yan albarka 'ya'yan alheri me yasa muke yin abu ne ba ma yin tunani malakun falata da karuna a falata taqilun ba ma daukan wa'azi ba ma hankalta wannan lalacewar tarbiyya iyaye ko kuna so ko ba kwa so ku sani sai Allah ya tambaye ku ka zo ka bar ɗanka ya zama bala'i a cikin al'umma ka zo ka bar ɗanka ya zama Allah Allah ya isa a kansa ɗanka ya zama in an gaishe sai dai ana rufe gidaje ɗanka ya zama in ya shigo gari kowa yana tsorace ɗanka ya zama barawo ɗanka ya zama ɗan fashi ɗanka ya zama mazinaci ɗanka ya zama ɗan luwaɗi mai neman maza yarka ta zama karuwa tana karuwanci kana ina meye amfanin zuwanka duniya meye amfanin arzikin haihuwa da Allah ibaka ya za mu magance waɗannan matsaloli mu kawo mu irin waɗannan makarantu galiban abinda ake sawa irin wannan makarantu ba abu ne da zai gagare mu wai yanzu ba abin da ake bukata kan yadda za ka matsanta wa ɗan yanzu makaranta ka rako shi ka shi makaranta a koyar da shi akwai makarantun da tun da safe in ka kawo yaro ba za ka ɗauke shi ba sai da yamma me ka rasa ba ka yi asara ba kuma ina kira ga irin waɗannan makarantu idan har iyayen nan sun ji wa'azi da shugabannin irin waɗannan makarantu to ku rinka buɗe ɓangarori kuma na sana'a idan kuka rike yaro shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara uku shekara kaza kar a yi ta ba wa yara karatu zalla ba tsara saboda zai iya yi wa yaro ya yi karatu ya gama ya haddace alkur'ani ya yi karatun boko ɗin ya gama ya fita kuma ya zo girma ya zo masa bayi da aikin da zai yi rika samun albashi a wata don haka a cikin shekarun da zai zauna a makaranta a buɗe wani workshop a yi wani gini babba kowane yaro ya faɗi sana'a da zai wani a koya mai gyaran wutar lantarki kafin ya gama bokon karatun ƙur'aninsa ya iya wani a koya masa gyaran ruwa famfo an koya masa sana'ar gyaran ruwa na famfo idan ya gama makaranta za a bashi satifiket na karatunsa na boko da na addini ya haddace ƙur'ani kuma za a bashi satifiket an koya mai sana'a wani a koya mai gyaran wuta na sola a tura su najeriya wasu in sun gama shekara ɗaya su je su kwas su koyo yadda ake installation na solar energy a koya wasu ɗinki su zama teloli kuna da ƙwararrun teloli a nan arlet ku samu yaranku ku buɗe babban workshop a makaranta ku sai keke kamar guda ɗari keken ɗinki ana zuwa ana koya musu kamar yadda aka ɗauki malami yana koya musu faransai yana koya musu lissafi yana koya musu alkur'ani yana koya musu hadisi a ɗauko malami shi kuma yana koya musu tela mata ma a buɗe nasu a samu ƙwararrun teloli mata ba yadda za a yi yarinya budurwa ta gama girma ta gama ƙur'ani ta haddace ta yi ilimin ta na boko kuma a zo a yi ta ba ta da sana'a tana da kekenta da ta iya ɗinka kayan mata ba za ta wulakanta a wajen mijinta tana ba ni ba ni ba ni ba ni kullum ba ga abubuwa da yawa wani a koya mai business kasuwa a koya masa ya ake koya kasuwa akwai darasi musamman da za a koya wa yaro sai a ce idan ka samu sefa dubu ɗaya yaya za ka iya mai da ita ta zama sefa dubu biyu a wata uku wata hudu wata biyar koyawa ake yi misali kawai za a ce ga wani ya mallaki tsefa ɗari biyar bayan wata biyar ta dawo tsefa ɗari shida ko ɗari bakwai ta yaya a koya masa tun yana yaro ya gane watakila tun yana ƙarami a koya masa ya sayi za a sayar a sayi za a sayar a rubuta masa shi a allo ga yanzu yana shiga kwakwalwansa bayan da za a yi yaranku su gama karatu su zauna a bakin titi ba su da inda za su ce da zai yi ba da haka inda aka ci gaba yanzu ba zuzurutun ilimi kawai ake bayarwa ba ana koyarwa har da sana'a saboda gwamnati ba za ta iya ɗaukar nauyin kowa da kowa ba al'umma ta yi yawa bukatu sun yi yawa hanyoyin samun kuɗin gwamnati ya yi kaɗan jama'ar ta yi wa gwamnati yawa ku koya wa yaran ku sana'a yaya ake zaman shago yaya ake sai da kaza yaya ake sana'a ta kaza wani a koya masa tsawa yanka dabba wani a koya masa dafa abinci wata a koya masa kaza ga abubuwa yanzu daidai da lalle fa irin na mata in ka koya wa yarinya budurwa lalle lalle da za ta sa a rinka yi wa mata kwalliya tana zaune a gidanta za ta rinka samun abin da za ta ci da sha akwai na zamani da ake yi don haka ina kira ga irin waɗannan makarantu namu na islamiyu da marakis marakis islamiyya tuntunin ku farga tafiya ta canja rayuwa ta canja so muke mu gina ɗan adam ɗin full option idan yaro ya shigo nan gurin za mu koya masa karatun boko za mu koya masa karatun addinin musulunci kuma za mu koya mai sana'a wai me ya saura ba abin da ya saura da haka ku rike wannan ku canza tsarin koyarwa ku shigar tun yanzu shi za abin da za ka yi mamaki a china ɗaki ɗaya mutum za ka je ka gani ya mai da shi kamfani ɗaki ɗaya a nan yake buga kofin shan ruwa ya ce mashin ɗin ya ce inji dama yana da wuta bai da matsala ya ce na'ura mai yin kaza da ka ba wani wanda yake zaman banza duk wannan fitilun da kuke gani ana haska mana muna yin karatu duk a china a cikin gidaje wasu matan aure ne suke yi komai da komai dan adam ba abin da bai iya ba idan aka ba shi ilimi daga wannan sako ne ga irin waɗannan marakis islamiyya da ake ginawa ku kula da sana'a musamman mu mata ku daina auren da ku mata ba su iya sana'a ba ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya rayuwa yau ta canja Ɗaukan nauyin iyali mutum zai auri yarinya ba lallai zai kula da ita ba iya ƙoƙarin abin da za mu iya mu nema musu abincin da za su ci so biyu so uku amma bukatun yau da gobe duk wanda matarsa take yawan cewa ba ni ba ne faɗa yake da ita sai ku koyar musu sana'a yadda za su rayu ba sai sun roƙe ku ba sun rage muku nauyi ba sai ta zo ta ce ba ni tana karamar murya kana wulakanta ta ba duk wanda zai aurar da yarsa ya aurar da ita ta iya ɗinki ya haɗa ta da sabon keken ɗinki ta iya ta koya duk unguwar da ta je sai a fara sanarwa a ce to wancan tana ɗinki idan ta shiga kicin ta dafa abinci to sai kuma ta dawo shagonta a cikin gidanta tana sana'a aure ba zai mutu ba amma duk lokacin da mace za ta rika, ba ni ba Allah ya ce ku ba ta tabbas Allah ya ce ku taimaka musu tabbas amma aljihun ku baya iya kulawa da matar da haka in idan kiɗa ya canja ba sai rawa ya canja ba tun da rayuwa ta canja mu ma ba sai mu canja tunani ba waɗannan duka hanyoyi ne sababbi na zamani da za su taimake mu wajen samar da kyakkyawan zamantakewa da mu da ainihin iyalanmu har yanzu daga cikin abin da nake faɗakar da al'umma musamman al'umman gari shine yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci mu kula da shi shine kulawa da shige da fice da tarbiyyar 'ya'yanmu ba inda ake samun tarbiyya sai ta hanyar ilimi babbar hanyar da ɗanka zai samu tarbiyya mai kyau shine ka ba shi ilimi wallahi na gaya muku duk mai kuɗin da yana ga gadara yana da kuɗi bai kai ɗansa makaranta bai kai shi kasuwa bai taimake shi ka fara kai shi makaranta ya ilimi idan ya samu ilimi to sai ka kawo shi kasuwa kaga yana da haske guda biyu nurul ilmi wa nurul tijarati hasken ilimi da hasken kasuwa ku ba wa yaranku ilimi ku kai su yi karatu ku kiyaye wannan dama da ubangiji ya baku yanzu bari dauki gaba ta farko shine koyar da yara karatun qur'ani mutanen arbex daga cikin hanyoyin da Allah zai muku albarka a cikin wannan gari shine ku mai da hankali akan karatun alqur'ani ku je ku bincika karkacin duk garurrukan da kuka sani a afirka nan kusa ba nisa ba duk da allah ya masa arziki da mahaddata alkur'ani to albarka ke sauka cikin garin ana samun karancin ta'addanci ana samun karancin barna ana samun karancin damuwa saboda duk yaran garin sun shagaltu da ilimi idan da ku sa yaran ku suka je makaranta suka haddace Qur'ani ba waye zai limancin wannan masallacin bayan shekara talatin mai zuwa idan ba ku tura ‘ya'yanku suka yi karatun addinin musulunci ba waye zai shiga waɗannan abubuwan ya koyar da ‘ya'yanku da za su nan da shekara talatin masu zuwa idan ‘ya'yanku ba su je suka yi karatun addini ba waye zai je ba ku fatawa ta addini a matsayinku na musulmi idan ba ku bar ‘ya'yanku suka karanta addini kuka taimake su ba waye zai shiga gidan rediyo ya je karanta da ku addini idan ‘ya'yanku ba ku koya musu karatun addini ba tun yanzu waye zai hamun bari ya tsaya ya gaya wa mutum dubu ɗari cewa su ji tsoron Allah a cikin 'ya'yan? so kike a zo lokacin da za a yi jana'izar ilimin addinin musulunci in ba ku ba su ilimin addini ba ba wasu za su shigo su ba su wani ilimin na banza haka al'amari yake ko dai ka kyale masallaci ko ka je ka share bakin titi ko ka ka nemi zaman lafiya ko kuma masifa ta zo ta same ka ku taimaki yaran nan masu tasowa su ne goben garin ku yanzu inda aka ci gaba duk yaro da yake da hazaka yake da basira ana samun wasu attajirai sai su ce a zaɓo musu yaron da ya fi kowa adda ko ya fi kowa cin jarrabawa ta boko sai a ce wannan yana da kokari wajen ilimin boko bari mu samu wata university a ƙasar waje mu ba shi scholarship mu ɗauki nauyin karatunsa a tura shi ma shekara kudu ba ne duk abin da zai ci a shekara kudu an biya maka da muka kai karatu to bari mu nema masa makaranta a saudiya wannan hadisi ya iya bari mu nema masa makaranta a misira wannan kaza ya iya bari mu nema masa kaza don Allah alaji abdulkadir da kai da 'yan uwanka su alaji abdulaziz ku dan buga misali a wurin nan duk yaron da ya kai ya haddace alkur'ani kuma iyayensa ba su da gata daga cikin abin da za ku yi na rike wannan gurin shekara ɗari ku buɗe ƙofar scholarship menene scholarship Ɗaukar nauyin karatun yaro ɗan talaka wanda bai da galibu tun da yana da basira yana da kwakwalwa bayan ya samu ilimi a nan a nema masa makaranta a sudan a nema masa makaranta a saudiya a nema masa makaranta a misra a nema masa makaranta a jordan a nema masa makaranta a morocco a nema masa makaranta a kaza a ɗauki nauyin karatunsa digiri din na shekara hudu ne ya gama sakandare ya gama kwaleji anan yana takarda mai kyau tun da ɗan talaka ne bayi da hali ku ɗauki nauyin karatunsa koda da kuɗin makaranta ne koda da kuɗin zakka ne koda da kuɗin da za a zagaya kwabo da taro yau a ce a garin arlet kun ɗauki yara goma a shekarar nan kun tura mutum biyar za su yi karatun boko mutum biyar za su yi karatun addini bayan wasu shekaru za ku tarar da masu ilimi 'yan garin ku. a cikinsu za a zaɓi gwamna a cikinsu za a samu limamin masallaci garin zai zama an kori jahilci a ciki amma matuƙar ɗan talaka zai yi karatu ya gama karatu a masa Allahu akbar kuma a kyale shi ba yi da damar da zai iya zuwa ko agadar ai an kashe ilimi ku cille ku su yaro jariri idan ya taso yana rarrafe ba uwarsa take daga shi ba idan ya fara kamawa zai rike ba daga shi ake ana bashi abin rikewa ba in ya girma ba taimakonsa ake ba to lalle sai an zo da wannan tsarin na shi. duk daulolin musulunci da kuka sani wallahi suna da wannan tsari na scholarship na buɗe makarantu ana ce maka ƴaƴan talakawa misali yanzu idan ka je madina akwai babbar jami'a ana ce da ita aljami'atul islamiyya islamic university of madina idan ka je ƙasar misra akwai jami'atul azhar idan ka je kuwait akwai wannan jami'a. idan ka je nan morocco kusa da ku akwai jami'o'i wasu ma su kola ce suke bayarwa hanya ce kawai ba mu da yanzu za ka iya tura yaro ya je misira ya samu jami'a ya yi karatu kyauta kyauta ba ka san mai hana shi tafiya bai da kudin visa bai da kudin passport bai da kudin jirgi amma shiga garin kawai in aka masa hanya zai samu karatu kyauta sai dai a sama mai wurin zama inda zai kwanta abincin da zai ci a shekara gaba ɗaya nawa ne to dole sai kun zo da irin wannan tsari ku rinka zaɓen yara masu hazaƙa ku tura su suna karatu a ƙasar waje don su zo su raya wannan babban gari ne albarka garin arlet ba ku san ba wata rana sai ya kai har agadar ya cika da mutane wallahi amma zaman da muke yi haka mu ta haihuwar yara muna tara suna zaune nan ba ta fita a'a ba ga ko amshakin ɗan kasuwa ba ne a cikin kuɗi ya yi ƙarfi sai ga ya tafi amerika ya tafi ingila ya tafi china sayan ka ya tafi kaza ya je karo arziki to dole ɗalibai ma idan sun yi ilimi su ce maka musu jama'a hatta fa akwai jami'o'i na mata yanzu misali ga jami'atul ifriqiyyah Alamiyya, babban jami'an nan ta ƙasar sudan bayan yaƙi da aka yi an samu zaman lafiya a khartoum yanzu suna sanarwa cewa sun buɗe jami'a a shigo a zo a yi karatu kyauta kyauta ba sun je sun samu kuɗi a ƙasashen larabawa sun taimaka musu aka ce a ɗebi 'ya'yan talakawa a ba su karatu kyauta da wurin zama kyauta shiga aji kyauta asibiti kyauta kai jarrabawa kyauta kawai abin da ake bukata ka yi visa ka yi fasfot ka kai kanka idan ka je ƙasar misira haka ne har yau har gobe jami'atul azhar yau in dan arle zai tashi daga nan ya tafi azhar ya tafi misra yana jira yau din nan babu wani bata lokaci kai fasfas ɗinsa zai je kai a yi masa intabiyu a ce ka jira bayan sati biyu za a baka aji za ka yi karatu kyauta abinda kawai za ka bukata gidan da za ka zauna abincin da za ka ci kuɗin motar da za ka rinka zargaliya to me yasa ba za mu tara wannan kuɗin mu taimaki yaran mu kuma sa ka masu basira jami'ar madina ne yau fa kana zaune a wayarka za ka shiga ka jajjana ka tura takardunka in kana da rabo kawai sai dai kaga an turo maka ta email ɗinka cewa albishir an ɗauke ka je kai karatu a jami'ar madina shekara hudu kyauta wayar da kan yaran mu ma mu wayar da kansu su gane irin waɗannan abubuwan ba su gane ba amma mun kyale sun iya tiktok sun iya facebook sun iya youtube sun iya kiɗa sun iya rawa amma ba su iya inda za su buɗe wayoyinsu su gano jami'o'i da ke ɗaukan yara karatu ba a amerika ana ba da karatu kyauta a ingila ana ba da karatu kyauta a kaza ana ba da karatu kyauta ƙasashe kewa ana ba da karatu kyauta kai in ma ba ku kai su ƙasashen waje ba ban san iya adadin jami'o'in musulunci a yamai kawai ba suna da yawa akwai wanda laraba suka zo suka gina muku saboda a ɗauki 'ya'yan talakawa a kai su amma abin mamaki waɗanda ba 'yan Nijar ba su suke zuwa su ci moriyar jami'o'in ko kuma ina kuke kuna ina 'yan Najeriya sun zo 'yan kamaru sun zo 'yan Ghana sun zo 'yan Mali sun zo 'yan kaza sun zo ko kuma gashi a cikin jihar ku a garin ku wayewa ma yaro ya gane akwai irin wannan makarantun da ake ba da ilimi din a samu digiri kwanin digiri a ilimi don su zama malamai masu ba da fatawa su zama alƙalan nan gaba ba a samu wannan wayewa da aka ina kira ga irin waɗannan marakis islamiyya in an samu dama dole sai an samu tinkas me tinkas wato masu tunani wanda za su rinka tuno wa wurin shekara ɗari nan gaba mai zuwa su aikin tunani kawai da sun tuno abu a rubuta kuma ku ringa neman shawaran masana nan da nan za ka ga wurin ya haɓaka ya ɗaukaka ina tabbatar muku in kun yi wannan kun samar da alkhairi kuma yaranku da kuka taimake su bayan shekara ɗari shekara hamsin su za su zo su riƙe wannan gurin lokacin ba alhaji abdulkadir ba alhaji abdulaziz ba alhaji waye ba alhaji duk suna kabari yaran da aka gina suka nemo ilimi a wajen nan su za su su riƙe masallacin nan shi dai masallaci yana nan ila a sa'ati amma ni da kai ba ma nan ba garanti ba wanda zai zauna ya dade kowa tafiya zai yi da haka mu kula da wannan janibi yana da muhimmanci yin daurori na ilimi gayyato malamai su yi daura a samu wani malami da yake da lokaci ya zo ya zauna sati biyu a nan garin ya sa musu wani littafi a rika su sai an sauke musu littafin a masa sharhi iya sati biyu ko iya kwana goma a yi rikodin a ɗauka da kyamara a ɗauka da audio ya tafi yaran su ta maimaitawa an yi samun ilimi ko da ramadan a kirkiri wata daura ce ko wata musabaka ta ilimi a ce ga littafi kaza wa zai haddace ga littafi kaza wa zai haddace malam da haka ake bayar da ilimi yanzu a duniya yara su samu karatu a gajeren lokaci saboda lokacin yana tafiya ba a hannunmu yake ba rayuwarmu a hannun Allah take daga ƙarshe ina so in dan da shawarwari a gurguje ba don komai ba saboda tsiranmu da kuma kubutanmu yana hannun Allah baraka wata'ala kuma yana da alaƙa da yaya muka kula da addininsa yan uwana musulmi babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa yaddada babu rayuwa mai aminci irin riko da addinin Allah riko da addinin Allah riko da alkitabu was sunna a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan mun zo wa'azi mu yi ta maimaita muku muhimmancin ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da hadisi abdu alaihi ma bin nawajiz wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah kull dalalatin fi babu wani addini karɓaɓɓe irin addinin da yake rayuwa akan tsarin alkitabu wa sunna ya ayyuhal alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ya kuma su imani ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a ku karanta alqur'ani ku karanta sunna kenan ku bi shi gabaninku idan kun yi jayayya a cikin komai ku mayar da jayayyar na zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yu'akimuka fi fima shajara bainahum la yajidu fi anfusihim harajan mimma مما wa yusallimu taslima ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما Ubangiji tabaraka wata'ala yayi rantsuwa yake ba su za ku imani ba sai kun hukunta Allah sai kun hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin duk abin da kuka yi jayayya a addinin da haka da abar ta gidu ne akan a karanta ƙur'ani a fahimci ƙur'ani kuma a karanta sunna a fahimci sunna duk da a wadda take kira akan ayi riko da alƙur'ani kaɗai da awa ce ta bata wasu ma kafirai ne kawai suka saka rigar musulunci wallahi ba musulmi ba ne arna ne tsibira suka saka riguna irin na musulunci suke magana da yare irin na musulmi da haka ku kafa wa 'ya'yanku aƙida duk wannan tafiyar idan babu aqida ba inda za a ji alqur'ani hadisi qala Allah qala rasulullah Allah ya ce annabi ya ce ku sa yara su ta haddace hadisan manzon Allah ku ta gaya musu muhimmancin sabon annabi su girmama sabon manzon Allah su mutunta sabon manzon Allah su san muhimmancin sunna su san cewa ba za su taɓa yin addini ba in ba da sunna ba jama'a Allah shi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani kuma Allah shi yake wa annabi yayin sharhi da bayanin alqur'ani a cikin hadisansa ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani baka karanta hadisi ba a tare suke uwa ɗaya uba ɗaya ne ba yadda za a yi ka ce kayi riko da hadisi ba ruwanka da qur'ani ba yadda za a yi ka ce kayi riko da alqur'ani ba ruwanka da hadisi bata ne yanzu babu abun kunya a gare ka ka wayi gari ka ce ba za ka aiki da magana manzan Allah ba ba za ka yi magana da hadisi ba to idan ba ku ɗora ‘ya'yanku a kan tun alfijirin rayuwa ba wallahi za a wayi gari ɗan kai zo yana yaƙar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bidiyoyi sun yawa ana ta yi wa annabi kishiya a cikin al'amura annabi ya zo da addini an watsar da addini annabi an ɗauki al'ada an ɗauki gargajiya an watsar da shari'a an ɗauki san zuciya an wayi gari yau wanda yake riko da sunna wai ne ake faɗa da shi wai ne zo da bakon abu saboda mutane sun yi bacci sun daina karanta sunna an daina yada sunna an yi rauni wajen karantar da sunna makarantunmu an wayi gari ne ma suke nufin su karantar ne babu tsarin karatu ba manhajar karatu ba silabus ɗin karatu ba ma sai ta kwakwalen ƴaƴanmu nan da shekara talatin hamsin arba'in sittin saba'in ɗari yaya za su yi su zo su ba wannan addini kariya makiyanku suna nan dare da rana akwai na hannun dama akwai na hannun hagu akwai na gaba akwai na baya akwai na sama akwai na ƙasa duk inda za su bi su raunana ku su raunana addininku su raunana da'awarku za su iya abin da za su yi don su raba ku da waɗanda littafin guda biyu alkitabu wa sunna don haka aƙida ta farai aqida ingantacciya aqida tabbatacciya shine qala Allahu qala Rasulullah Allah ya ce annabi ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin in kun yi wa annabi da'a za ku shiriya Allah ya turo manzon Allah ne ya zo ya isa muku da sakon Allah idan kuka riko da addini Allah ya ce annabi ya ce to rayuwa ta yi daɗi rayuwa ta inganta za a samu kima a wajen Allah za a samu rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali amma matuƙar mutane suka kama da awar musulunci a baki amma ba su mai da hankali wajen karantar da 'ya'yansu tauhidi ba ba su mai da hankali wajen karantar da 'ya'yansu sunna ba wallahi wallahi za a samu matsala za a zo a warwashe aƙidunku za a zo a raba ku da musulunci za a mai da ku musulunci ya zama suna kawai wannan wannan shi ne muke jin tsoro muna addu'a ta musamman da wannan markazi mai albarka markaz nurul huda da sauran makarantu da suka haɗu wajen wannan musabaka da aka yi Allah ya musu albarka gaba ɗaya ubangiji Allah yaran nan da suka yi karatun nan ya Allah ka tofa musu albarka a cikin rayuwarsu da mazansu da matansu ubangiji Allah ka samu mana su khalilul kusari ka samu mana su siddiqul mashawu ka samu mana su sudai ka samu mana su shuraim ka samu mana su shekul islam ibn taymiya ka samu mana su ibn al-qayyim ka samu mana da manyan manyan malaman duniya a cikin waɗannan yara da kai wannan karatu ko kuma iyaye kar ku gajiya ku yi haƙuri ku turo ‘ya'yanku ku yi haƙuri ku ba da kuɗin makaranta yara su karatu ku taimake su ku rage musu ayyukan gida ku rage musu yawan yawace yawace idan kun yi musu haka albarka zai sauka a garin ku kuma alheri zai jagorance ku muna fatan Allah ya saukar da alheri a wannan gari Allah ya sa albarka a wannan gari na Arlis Allah ya kiyaye dukkan fitintunu tashin hankali da ake jin tsoro Allah ya kare wannan ƙasa ta Nijar Allah ya kawo zaman lafiya Allah kawo kwanciyar hankali Allah ya yi dukkan fitintinu makiya da kuke da su na fili ko na ɓoye Allah ya yi muku maganin su da dukkan kasashen mu na Afirka gaba daya da dukkan kasashen mu na musulmi ya Allah ka sani mun yarda da kai mun yi imani da kai Allah kai muka yarda mu bautawa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah kada ka shi dama duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah kada ka bashi dama arzikin da ke cikin kasar ku da ruwan da ke kuke da shi a wannan kasa ta Nijar Allah ba ku ikon tono shi Allah ya sa waɗannan ƴaƴa su amfana Allah ya maida wannan ƙasa ta zama kamar Ingila ta zama kamar Amerika Allah ya da ita ta zama kamar Saudiya ta zama kamar Dubai da cikin dukiyar da Ubangiji ta fara ta Allah ya bata Allah ya bada shugabanni na kwarai masu tsoron Allah masu tausayi masu jin kai waɗanda suke shugabancin ƙasar nan yanzu Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka taimaka musu Allah ka raba su da fada cikin kuskure in sun yi daidai Allah ka dace taimakon su idan sun yi kuskure Allah ka nuna musu kuskure Allah ya hada kawo kanku Allah ya zaunar da ku lafiya ya kare mu da dukkan tashi hankali a dukkan kasashen mu ba zan manta da kasa ta Najeriya ba da yi mata addu'a ta musamman da ta'addancin da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana bala'in da yake damu mu a Najeriya Allah ka yaye mana tashin hankalin da yake damu mu a Najeriya ka yaye mana zubar da jini da ake ta a Najeriya ka yaye mana satar mutane da ake a Najeriya Allah ka yaye mana zalunci da ake Allah ka yaye mana ubangiji Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu nutsuwa bari da ka ta nan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban hanci ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh